يعلمون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده من بيانه abinda muka rufe da shi shine hadisin bukhari da muslim na abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu as-sab'a al-mubiqat ku kiyaye abubuwa guda bakwai masu halakarwa قالوا ربنا يا رسول الله سكتي سواي وإن أبواب دارك مدرسة عن الإشراك بالله شركة وقتل النفس النفس وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزهر وقذف المحسنات المؤمنات الغافلة ونسوني بلا بقي شركة آه كشري بعد سحكي با شربا sihiri ko tsafi ko dabu ko kulubboto ko bokanci sannan cin dukiyar maraya da kuma girkawa da gudu a lokacin da ake cikin wato fafatawa tsakanin musulmai da arna sannan kuma wa masana masanatul mu'minat da ghafila da kuma yin wata ga mu'mina wacce take kuma wacce aikin aikata da ba ubangiji ya ce wa aukul kai da wani ku cika ma'auni idan ya zanto wanda ake zubawa ne a cikin kwano ko wal mizan kuma ku cika ma'auni idan ya zanto wanda ake gwadawa ne da ko taku na kafa ko da cik ko wani abu da ake gwadawa ma'ana dukkan abin da mu'amala za ta shiga tsakaninka da wani wanda ya shafi lissafi na awu sawa'un awon nauyi ko awon girma na tsari da faɗi ko kirge na azabi tunda idan aka taɓa wata ta taɓa wannan to kirge kuma ya shiga ciki na nau'o'in kayan abinci da kayan masarufi da tufafi na sawa da kuloti da sauransu to ku cika wa'annan ma'aunan abin da ake nufi da cika su kuma shine mu'amalantar abokin ciniki irin yadda in kai ne haka za ka so a mu'amalance ka amma da sharadin yadda aka saba akwai mutane da suke sun saba wa mutane al'ada ko wanda shi shi yake an zo a cuce shi to takka so dan kana so a cuce ka kai ma ka cuce a yi fara turi na a cuce ba ka a al'adun al'adance dai kowa yana so a cika to rashin cika ma'auni zalunci kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kan azzalimi shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsine wa wanda suke tauye mudu a cikin suratul mutaffifin بسم الله الرحمن الرحيم da kwani da azaba da wani kwani a cikin wutar jahannama wanda aka ce ita kanta wutar jahannama tana neman tsarin Allah da shi kullum yana azabtar da ita shine wayo kuma suka ce kai ce suka ce gwani suka ce azaba ta tabbata ga al-muqaddidina mutanen da aka sirranta su da al-taqfir me al-taqfir sai ayar da ta fasara ce allazina idza talu 'ala nas yastawquna وإذا كانوا هم أو وزنهم يخسرون سنة وإن إذا ذات أو المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس إن ذات نيموا أو جنتان ذات سيوع يكتوكون سنة سوء أتكام سماوس وإذا كانوا هم سكوا ذات أولا ومتانا إذا نعوني أو وزن وذات بدا ومتانا إن بداواني hum yuhsinuna sai ka kuma tana tauye mu Allah ya ala ya min ulaika annahum tabasuna bi yawmin azim wa inna da su tabbatar da cewa za a tashe su bane ba a wata rana mai girma yau mai hukumun nasu da rabbil alamin a ranar da mutane za su tashi tsaya a kan ubangiji subhanahu wataala wannan shi yasa aka halakar da mutanen annabi shu'aibu saboda sun kasance babbar mummunar ɗabi'arsu shine tauye mu kamar yadda za a ga yawancin duk wata aya da aka ambaci annabi shu'aibu da sai ka ga an yi maganar kilo da kuma ma'auni kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf wa ila madyan wa ila madyan shu'aiba suratu hud akan jirgi wa ila mudiyana wa من سورة الشعراء كذبت أصحاب الأيكة كذبت كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين الناس عشياءهم kowace magana a kaila a wakil kaila a wakil kai can wazirin istasu mustaqim can wal mizan wa kuma wala nas ashiya'a saboda Allah ya halakar da su sakamakon suna tauye mu kuma azaba da ake musu ba ta bayyana ta amma wanda Allah ya ce shi hadari ya sa ya zo ya lullube su sai ya musu inuwa sai ranar gaba a rana ɗaya ba Allah ya tara su da ya gama tara su kawai sai ya sa wani wata wani wani yanki na hadari kamar jirgije ya zo ya musu inuwa sai ya tare tsakanin su da sama sai iska ta daina zuwa da iska ta daina zuwa sai suka shiga cikin bala'i shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa suka hango yankin hadari min as-sama yaqulu sahabun marqum sai ce ah ai hadari ne ma ya haɗu wata kila ba za a yi to amma can Allah subhanahu wa ta'ala cikin shu'ara suka kare ta shi suka zubi shi sai azaba ta ranar inuwa yau da zulta ranar da inuwa ta zo ta lullube su sai ta kama su. lallai azaba ta ranar inuwa azaba ce wanda take ne domin a lokacin da inuwa ta lalle su sai da inuwa ce ba ta rahma ba to shi kenan sai kuma Allah subhanahu wataala ya sa zafi ya dame su sai kuma wannan girgijan da ya musu inuwa sai barke ya dinga ruwan wuta sai aka kona su aka halaka da su gaba Wa aka zata ba da kama su sai ga shi sun waye gari fi diyarin jazimina da su da an kare su sun mutu an halakar da su a cikin gidajensu ka Allah ya fara fiha Allah ya ce ka Allah ya zana fiha ka ji ba ka Allah ya zana min kauli ka ganiya bil makan da za a samu ni. kai ka ce ki zauna a garin kai ka ce ba garin nasu ne tunda kun ga ayat da Allah ta mana ya ce inni arakum bi khairi na ga Allah ya ba ku dukiya kamar da kasa da yake yawanci kai in ka zo da ma'anar dukiya saboda kasar su akwai albarka a ciki to sai zan to ka Allah ya ga fiha kamar musuri bace kasar da take rawdatan ganna ba wato kasa ne tsatse an ce kasa ne tsatse shine mai korayen ganye da ko ina ko ina in ka za ka tarar da bishiya za ta fitowa an shuka za ta Allah ya ce ala kullu ala wa uballi Allah ya ce da saurara tsinuwa ta tabbata ga mutanen Madina kamar yadda aka tsinye wa samudawa kun ga an tsinye musu saboda suna tauye ma'auni to dan haka ita ma wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsoratar da mu akan abin da shafi tauye ma'auni ya tabbata a cikin sunan tirmidhi a cikin kitabul buyur ba. ma za a bibiya da wani zan babu da yake magana akan gargaɗi da yazo akan albiya da wani zan imam wato ainihin a tirmidhi ya kawo hadisin ta hanyar al-husayn bin qais a ali ar-rahabi عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان النبي يسيد ما سأو ما سوجه تسكين يسيد إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم ثم الله يجب أن الأمر كنت من سلمة an yi wasu al'ummatai kafin da suka halaka a kansa shine ma'auni amma hadisi ne wanda yake abin da ya fi inganta kamar da shi imam turmizi din ya kawo ce la na'rifuhu marfu'an min hadith al-husayn wa huwa da'ifun fil hadith shi al-husayn abi ali rahabi din yana da rauni dan haka ya zo ta wata hanyar mawqufan ala ibn abbas amma da hukum ar haka lalaka ya zo a cikin wato ainihin tafsiri da ibn ya kamar da imam suyuti ya koro shi a cikin da mansur الدل المنصوب بالتفسير المأثور الإمام ابن كثير الذي أنزل الرحمة يا بتيش أسكن التفسير وتسنن wasu daga cikin malamai suka kawo shi musamman malaman tarajin suka kawo tafsirin ta hanyar sharif ibn abdullah al daga amash sulaiman ibn mihran al-kufi abu muhammad al daga salim ibn abdul daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cewa innakum ma'sharal mawali qad basharakum Allah bi khaslatayn minha halakatul qurun al-mutaqaddima ya kuma abuta ya kuma ma'sharal mawali mawali su ne wadanda aka yanta su bayan da suka yanta su cewa Allah ya yi ku bishara da waɗansu ɗabi'u guda biyu Allah ya ba ku wato an halakar da wasu al'ummatai wasu wasu karnoni da suka wuce kafin abubuwan guda biyu da Allah ya ku ne ma'auni da kuma suke amma shi wannan hadisin hadisi ne wanda a cikin isnadinsa akwai sharif ibn abdullahi an-nafi al-kazi shi kuma ya sayi al yana da hadda mara kyau shi ne kuskure ya ce abdullahi dan abbas ya ce manzon allah ya ce amma magana mafi inganci magana abdullahi dan abbas amma magana abdullahi dan abbas ba in dai ba a samu sahabi ya sama masa ba daidai za ka ba shi hukuncin hadisi marfuni mun karanta hadisi wanda yake hasan insha allah na abdullahi dan umar ibn majah da wani suka rawaito maza da sama yake cewa ya ma'sharal muhajirin khamsatun idza tulitum bihinna a'udhu billahi an tudrikuhun akwai abubuwa guda biyar in Allah ya yarda da su ina ma roƙon kar Allah ya hada ku da su lan tadara al-fajr fi qawmin hatta yulamu yulimu biha illa fashat fihim al-awja' wa al-tawa'im allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw bayan da za a yi alfasha ta bayyana a cikin mutane har ma su dinga bayyanawa ba sa koyewa face sai annoba da cututtuka sun bayyana a cikinsu wanda babu su a da ebola hiv hepatitis b ga nan abubuwa da yawa cututtukan da a da can babu su a sunan kullum sake mutuwa suke a har a sa sai ka gada kan a daɗe baka da an ce wani ya har a sa ta kama yanzu ana haifar yana da diabetes sukari mawar sukari da can da da da da can ne kamar mutane ba ba su kila amma yanzu kusan aure yana nema ya gagara a musulunci ma ya kamata mutum zai aure mace a je a duba a je a duba eh, eh, jinatul wurafiya jinotari a ga shin kariya ne ko ba kariya ba shin auren zai yi ma da yawa da an ɗauko aure kuma an dakatar kuma karwa akwai maslaha so da an gano cewa ɗaya daga cikin in inda har ya haɗu da ɗayan za a samu matsala amma da can ba lokacin kafin ma a san a haifi kakar nan shi ne expiring din kafin a haifi kakar kakar kakar sama ba mutane aka suke aure abin da isa ba wai Allah ya rage abubuwan ne a wancan lokacin sai yanzu kuma matsalolin suke tasowa Ta kuma an ɗan yi kuskure zai riga an samu matsala to sau yawan alfasha ne Allah sallallahu salama yake cewa bayan da za a yi mutane su hana zakka face sai Allah ya rike ruwa ruwan sama ya ci zuwa ai mun karanta wannan hadisi lokacin da muke bayanin zakka ko narkon da Allah ya tana wa masu zakka illa mun kafara min as-sama'i walau lal bahari lam yutaru ba dan tausayin dabbobi ba za a yi ba a ga har dabbobi ma Allah yana ya mana saboda su ke za su ma yake cewa bayan da za a ci tauye albigiya da wani zan ma'auni da suke yi face sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe su da aljazam wal qahr wato fari fari shine ruwan sama idan baya sauka sosai da kuma alqahabu shine wato kasa ta ci fitar da abin da ya kamata ta fitar in ta tashi sai ta yi kuruwa wa shiddatul da kuma kaushe rayuwa ta yi kafin a ƙasar tana fitar da abin kamar yadda kake so amma sai ka ga rayuwar ta yi tsanani ka duba ka gani a da nawa sai za kai ka maka duk wanda ya rayu shekara talatin baya san a jaka ake zuwa maka ba ya wata kogunan ko a alif ɗari da tasa'in da tara an fazi maka a naira ɗari biyar abubuwan da tasa'in da biyar 1994 95 an zai maka a naira ɗari biyar jaka biyu da rabi ban ce wai shine kullum maka ba amma akwai lokacin da za ka tafi kuma ranar yana ɗari biyar sai za ka to kuɗin dai su ne dai sunan su ne naira sai ba an canza a koma wani abu amma yanzu za ka je kuma a bana da naira dubu ɗari bakwai ma ba da ka samu visa ba da azumi na ana magana miliyan ne kullum rayuwar tsanani take yanzu ba wani abu ne ya tashi ba komai ba a da a nan a bara an aka je hajji amma bana wurin yan kudu kudin yana nema ya kai miliyan ɗaya dubu ɗari tara da wani abu fakis na babban kujera kuma dai komai ɗin shine dai komai canjin da ake baka na dala shine dai nawa kake siyan kwalbar lemo a da yanzu dai ka bar maka shekara goma ka goma har yanzu duk abin da ka bari sun tsare shi ne haka ke canjawa mutane ba sa ba da zakka sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe da shiddatul mu'una wa jawr sultan alaihim da kuma zalincin shugabanni kullum abin da kake cewa rahimallahu nabbash al-awwal baban gida ya zo janar ibrahim baban gida ya zo ya gasa mutane aya a hannu aka kosa aka kosa sai da aka saya ya karanta su ai aba sama ana abda ban gida da criminal ne shi ne a b a B h a aba ke? sai aka ga kamar ma an ba ku samun sakewa lokacin ba in ka ga mutum da shaida a lokacin jalin sana ba sai Allah ya san da rahama to wasila in ya fice har bilin ya kare da kare da ya wuce da shaida to ashe a aljanna ma ake sai ga kushirun uban sai aka zo ana cewa su sai ga salam sai aka zo ana kai a shi lokacin Allah shi kan abusa aka ta masa addu'a ya sha addu'a mutane ma wasu suka yafe masa sai ya tafi kuma sai ga shi a shi sai ga abu shi rumu ba ta kuma aka zo ana ikon Allah da ma salam ya ci gaba to ashe shi ma da cizo za a zo lokacin da dama ba shi ce kada ala kawo ranar yau sai ga shi ana cewa nan nan yanzu lokacin obasan da ana subsidy mai naira ka zane amma yanzu ga shi ne kawai an shiga wata da lokacin da dar addu'a zo ana cewa an shiga seven point agenda an kasa ci gaba an rasa kaza sai kuma yazo in mutu sai ga wani kuma ya zo ba ba. <laughs> amma muna fatan Allah ya sa talaucin mu da kukan mu da addu'an mu da muka yi Allah ya kama mu sauri muna fatan haka insha Allah to amma dai sunnar Allah ba ta canja mun san shi na ba shi ne haka kabari wannan karin magana ne ba sai sai rahimallahu an-nabash al-awwal to idan an binne mutum shi barawo ne na likafani kawai sai je ya haƙi rami ya zara mutum ya zara likafani ya mai da mutum ya rufe da dai kun zo kun ga alama an tona kabari kun ka haɗa sai ku ga an cire masa likafani aka yi taimakon baka addu'a Allah ya kashe shi to ashe yana da ɗan sa ya gane shi da ya mutu to shi kuma ɗansa in ya zo sai ya haƙa rami in ya haƙto ne ya fito da yawa. to kuma sai ya samu kusa ya kafa wa mamacin sai kuma ya a shahar to an zai ce to ai shi wancan ma yana mai da mutum ya wuni. Allah ya ji dan mai ya so ne wa farko karim Allah nan ba shi awwal saboda shi yana dan kyautatawa yana mai da amma shi wannan bayan ya ma bar mutum a haka kuma sai ya kafa masa kusa to daga cikin abubuwan da suke da a gaskiya akwai rashin gane shiddatul mu'na kaushin rayuwa kaushin rayuwar nan kuma da ka duba ka gani lokacin nan a shekaru 20 30 baya sai ka ga an yi miya a gida miyar safi yake yi a gida tattasan dai shi ne tattasan tumatirin shi ne tumatirin man shi ne man da nama da komai a yi kaci ana ci amma yanzu da kulis da komai miya ba ta kwana uku ta yi kwana uku ta yi sama da haka sai dai a bar tattasan a haka amma dai aka yi mata miya aka gyara irin ta da miyar daje-daje wanda ake yi da za ka lalace ko ba haka bane da ka duba gani masu shan fura sai a dama fura ta yi ta kwana ta yi kuma ba firiji kuma ba ta lalace to amma yanzu da firiji ɗin da komai sai daga kyankyaso ya shiga cikin firiji ɗin ya ji ya dura a kan fura sai dai ku zuba shi ma Allah ne ya turo shi ya azabtar da mu <laughs> in kana ce masa azzalimi to kai ma azzalimi ne wanda zalika ne wani ba da Allah ya ce haka muke jibinta wasu azzalumai akan wasu azzalumai su ci zalunci saboda abin da suka rance suna aikata kai karamin azzalimi sai Allah ya turo maka babban azzalimi ya zalunce ka ka rasa yadda za ka saboda haka addu Allah a sannu ubangiji subhanahu wataala ya fi karfin wasa a tsaya ka kauta masa shi kaɗai da aka kautar sa da kowa subhanahu wataala to ubangiji subhanahu wataala ya ce a tsaye a wato ainihin a cika ma'auni idan aka cika ma'auni to musibu da yawa ba su rauni cika ma'aunin watakila wani ya ce to ya yi iya bakin kokarinsa misali kamar wajen awo wajen auna filoci. yawanci wani lokacin irin awon bibiyan nan da kafa ke aunawa to Allah bai ce kada a siyar da fili awon bibiya Allah bai hana ba amma da za a yi ya zanto akwai tahqiq physical plan mm. ta inda za a fadda wurin wurin fata a fitar da fili na wasan yara a fitar da inda za a samu ventilation da komai wannan ne rayuwa ta ta musulunci ma musulunci ya fi don har yadda za ka gida musulunci ne bai baka haka ba annabi Musa da annabi Haruna ubangi san da sai da ga har inda gidansu zai kalla ma Allah ya gwada musu cewa sun je wa kawo a cikin ke haruna mun yi wahayi zuwa ga annan musa da ɗan uwansa haruna ce to tunda an gama da fir'auna to tabawwa da qaumi kuma bi misra mulutan ku je ku yanka wa mutanen ku a misra ko a fitar da unguwanni a tsara musu inda inda za su zauna Ta tabawwa ali qawmi kuma da misr buyutan ya kace waja'alu buyutakum ta amma ku sa gidajen na fuskocin su ta kalli an qibla wa yin sala ko kaga hatta inda direction din kama na gidan ma musulunci ya shigo ya gwada maka cewa a tsaya don akwai maslaha wata kila in ka duba settlement din a wancan lokacin akwai matsala idan aka san su kalli wani wajen da ba na alƙibla ba shi yasa da a ce ministry of land da kuma ministry of environment da kuma housing an wani ne da housing da na ji hada su an physical plan duk gaba ɗaya da za a ce a shigar da musulmai su tsaya su yi nazari su faɗi hanyoyin da musulunci ya wajen a tarbitar umrani ana da abin ya yi kyau sosai kwanaki shekarun baya an yi wani conference a riyadh ko wani wani kwalin dan uwa haka da ake tare da shi da ya je ya ariyar aka yi akan abin da ya shafi gini da kuma yadda musulunci ya kalli gini da yadda al'ada ta fi gargajiya da sauransu amma yanzu kawai da kan muke gini da san ga yadda ginin yake na bature yi zuwa ke birge na yan china ya zuwa ke birge da ana yin zaure a yi zaure na ɗaya a yi na biyu a yi na uku a shigo tsakar gida bayan tsakar gida kuma ga rumfa bayan rumfa kuma a shigar ɗaki a cikin ɗaki ma kuma a yi ƙurya wanda in ka samu cikakken bahaushe zai gaya maka me yasa ake zaure ɗaya biyu me yasa gidan masu kuɗi manya-manyan masu kuɗi da sarakuna ake yin zaurika da yawa me yasa ake yin rumfa kusa yanzu an daina yin rumfa ko sai dai faru to mu da yana da rumfa saboda asali a namiji baya shiga gida idan ku ba zai gida zai sauke mutane a so a zaure ke saukan mutane ko da kuɗi aka kawo na aure na ɗan gida to a zaure za a yi mutane kuɗa idan misali abu ne da ana buƙatar shigowar mata to sai a kawo su zaure na dab da cikin gida amma in bako ne aka yi wani garbi ne isu za a sauke shi ko wani bako ne ba shi da wurin zama to a tsoron farko ake saukarsa saboda dama daga nan sai waje akwai intabar tsakaninsa da shiga cikin gida amma in waɗanda sai mata sun fito sun gaishe su ne to sai su zauna a bakin kofar zauren da daga shi cikin gida sai da zarar mata sun fito za su tsaya a bayan gini inda ake yin girki kenan a cikin bango sai su gaishe shi yana ji ta yadda ba sai sun fito an jiyo ƙanshin su a waje ba sannan in goma ta ce ta zo ita kuma za a bata ta shigo tsakar gida kuma tana da daraja to ba za ta shiga cikin ɗakin matar sai dai a bata a rufa amma yanzu ba mu gidan an daina mu kawai babban abu na mu zamani ne ya zo da haka saboda haka yanzu mu ma mun fi zamani ban ce kuskure bane ba kuskure bane amma dai da a ce misali da abin da mutum zai akalla ya ga su wa'yancan din da suke yi me yasa suka yi ga mutum ya yi katon gini ya caba ado ya ɗauko al'adar su mutane ya yi ta zane-zane su a kuma yin yin da suke yin haka mu kuma ba a gaira ba da yin da kawai mutum ya yi sai ta daga ga mu ba mu iya wancan al'ada ba kuma ta mu kuma mun sake ta sai ka ga mun zama da bijiran la ilaha illa wala ilaha illa Allah ya samu idan aka zo misali awon giya sai garin aunawar sai aka yi maka tamu aka ce 100 by 100 mai gini ko 50 by 50 ko 70 by 50 50 by 70 ko ma ne ne ne whatever by whatever to wani lokacin a wajen aunawar sai zan to ka ta wuce ko kuma misali da ka sa tuffin wajen aunawa an sa rula ko tun ana aunawa sai kuma yanzu an samu da wata matsala an shiga ko an fita an ciwa wani waje ko kuma an zabtare masa ko an ƙara masa to wannan in dai ba sani ba Allah ba zai kafa so Allah ce la nukallifu nafsan ba a dora wani abin da ba za ta iya ba illa sai abin da za ta iya wannan kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake a komai na'am wa idza ya tabbata ko asar daga sa'idu ibnu al-musayyab mursal a mursal yake cewa manzo sallama ya ce wa da kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wusaha sai manzo Allah ya ce man awfa ala yadihi bil kayd wal mizan duk wanda ya cika ma'auni da hannunsa ko suke wallahu ya'lamu hadan yatihi bil wafa'i kuma Allah ya san ingancin niyyarsa wajen cika wannan ma'aunin fihi ma lam yu'akhar Allah bai kama shi da wato ainihin wannan laifin ba Allah ce wa za kuntum min kuma za ku yi magana fa'alu kamanta adalci walau kana za ruba ko da wanda za ku yi magana da shi dan uwa ku ne makusanci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace ya ayyuhal ladina amanu qawwamina ya wancan ta mai yakunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وأنكم كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم كودا ذاك magana za ka faɗa a kan kanka to kai adalci awul walidai ko za ka yi akan iyayenka wal ko makusantanka shi yasa ba wanda ya cika wannan ayar ɗari bisa da irin malaman hadisi domin a nan ne za ta ga asalin tsantsan adalci an zo an tambayi Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini malamin su Bukhari kuma abokin su wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu Allah ya kansa da rahama aka ce me za ka ce game da Abdullahi ibn al-Madini babanka shin a iya karɓa hadisin annaba a wajen su sallallahu alaihi wasallama ya ce salu an haza ina ga ku ku nemi wani ku tambaye shi gaskiya wannan magana tana da nauyi suka ce to ai kai ma malamin hadisi ne ka gaya mana kawai ya kawo da kai ce arzazu bi ce dan ji da yana da rauni in dai hadisin annabi ne ba za ka ba ba ba ba ke na kawo wani sabai haka وكيع بن الجراح ابن al الرؤاسي wanda ya rasu hijira tana da shekara ɗari da casa'in da bakwai Allah ya nasa da rahama duka ni shi ma tabtu min rijal sitta malam shafi shakawtu ila su a hizri fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yudahu 'asi baitin da kowa ya san shi to waki'u bil jarrah da aka zo aka ce masa yaya game da ɗan kafa sufiyan a iya karɓa hadisi a wajen sai ce la taktubu an kakku kuskura ku koyi zuwa hadisi a wajen fa innahu dha'ifun la yahfazu kitabahu rauni ne da shi baya rika littafin sa bai halatta a rawaito hadisin annabi a wajen kar karshen makusancin kai kenan haka zalika abu dawud shi ma sulaiman ibn al-ash'ab al-sijistani sahib sunan wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar bayan da Musa sallama wanda muka san sanan da zaka san sunan Abi Dawud shi ma ya da'a fadansa ya ce ba za ka ba ni sai wurin sa yana da matsala saboda malama ba sa sassautawa wajen kai ga ga ga kowaye kai gashi mun faɗi maganar shi ubatu bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Mas'al al-Ataki thumma al-Wasiti a lokacin da aka zo kun gane girman da kuma mutuncin a wannan ya yake da suna mutuncin abbas ibn abi al-yash wannan muka kawo labarin sa lokacin da ya ga wannan jana'izar ya bi ta gashi dai mutum ne mai girma da kima idan ta ba amma duk da haka wannan bai hana shi ba ya kace ba yace yace aka ce ka daina taba shi ba ya ce to ku bar ni istihara daga baya da ya za a taba in bid'a kuma wannan da yana ahlus sunna ba a ba yace wallahi la aquful hadith an ar-rajul yakdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ka kalmar ya banna masa malaman hadisi ba shi sa ake cewa malaman hadisi suna da zaki duk girman ka komai ilimin ka in dai ka tasa inda za a faɗi gaskiya a kanka za a faɗa yanzu hafsu wanda kowa ya san hafsu dai mar wanda ta duk wanda ya karanta alkur'ani a yau a duniya da yawa sai hafsu ya samu lada wanda ta hanyar sa mu muke yin qira'a har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadin sa muke karanta alkur'ani da shi yawanci aka koyar da hafsu wanda shi shine yake waya daga wajen asim ibn abd najud al-kufi ibn bahdalah kufi wanda imam shafi'i yake cewa yake ah, bayan ya kawo asim sai ke cewa ah, wanda suka suka rawaito a wajen sa sai cewa za ka ibn ayyashin abubakar min rida wa hafsun wa bil itqan kana mufaddala kama duk da haka hafsu malamai da suka ta suka ce tiqatun fil qira'a a bangaren qira'at amintacce ne amma suka ce matrukun fil hadisi a wajen hadisi ya ma wuce bayani kan ma su kuskura ka ga hadisi ga an ce an hafs to wannan hadisi sunansa sa hadisi ne kare ni. ba za a karfe shi a aiki shi haka malami sama shi kansa asirin kufi din shi ma da ibn ne jiddan abdullahi bin umar bin umar mutum ne mai ibada da sallah da azumi saboda tsananin ta sai da ya rubuto wasiƙa zuwa ga imam malik ya ce ka ajiye karatun nan mutane suna zuwa cika maka gida su hana ko wata kowane hawa ka samu kai koma zuwa ga ibada ta sallama ɗalibai su je can su san yadda za su ma'ana duk ibadan malik a wajen abdullahi da umar kamar malik haka yana sakaci da ibada kuma kowa ya san abdullahi da amma da'ifun da'ifun ne bin hadis ba su sassauta masa ba ana zuwa kan da kaga hadisi an ce a isnadin da kaga ce an abdullahi da umar yana da ɗan uwa ubaidillahi da umar ubaidillahi da abdullahi da umar shi tika ne amma wan da'ifi ba a karɓa hadisi kuma duk girman ka duk yadda aka san ka da mutuncin ka da abin nan ka an ka dan samu matsala sai an faɗa yanzu abu ishaq sabihi abu rubun abdullah in ya ta an an to daga an ce sai ga ni lakin nau ikhtalata bi akhar sai ya ka ya sai ya kici akwai arinci magana suka ji malaman hadisi ba sa canja ka duba ka ga adalci irin na suhaibu bin al salih Allah ya ji kansa da rahama mahaifinsa abu sani da kawani salman yana ruwaya daga abu huraira allah ya kare ta a gare shi to wata rana rabi'atu bin abdurrahman rabi'atu ra'ayi malamin malik wanda za ku ji ana cewa rabi'atu ra'ayi din ana yawan faɗa wanda in aka zo kansu su malik waɗannan su ne kat a wajen su amma wata rana ya je rawaito hadisi a wajen suhaib ibn abi salih daga babansa Abu Salih daga Abu Huraira cewa manzo Allah suna qada bi shahidin wa Allah zuwa yayi a hukunci da shaida ka kawo shaida kuma kai rantsuwa me muka sani asali a ka'ida ta kotu wanda ya kawo kara shi ne ne shi ne rantsuwa shi zai kawo shaida kai kuma wanda ka an aka kawo shaida kai kuma baka yadda ba sai ka yi rantsuwa da an zana sama kaza shahidin wayan to sai zartar da hadisin ga Abdul Aziz ad to shi kuma Abdul Aziz shi darawar shi Rabi'atul Ra'i sai ya gaba da su Suhaib sai suna masa hadisin da ya ji a wajensa amma da ke sauran ya samu matsala a ƙarshen rayuwarsa ya ɗan fara manta wasu abubuwa sai ce hadisin kaza wasu salama bi shahid ne yace wallahi bi zan san wannan hadisin sai ce a ah, to ai kai ka gaya mun shi ce ni kwa na gaya maka ce wallahi kai ka gaya babban ka ka zantar da ni ka ji daga wajen babanka shi kuma ya ji daga wajen abubuwan da cewa manzo Allah ya ce ka ce to wallahi ne ne ban taba jin sa ba sai yau amma yanzu na ji a wajen ka to da ya tashi zai zantar da darawar ji wannan hadisin sai da rawar ya ce masa hadisin kaza sai ce Allahumma ghafran wallahi sai dai Allah ya yafe mini amma in kana so illa ma haddasa ni rabi'a sai dai rabi'a ya gaya mu an shi kuma ya ji daga gare ni an abi shi ko daga baba ni kuma daga baba na a lokacin da ban manta shi ba an abi hurairah radiyallahu anhu kaga fa kawai shi da zai ce min babana ya zantar da ni shi kuma ya ji daga abu hurairah manzon Allah ya ce kaza yadda ake son isnadi an amma sai da ce a'a ni ɗalibi na rabi'a ya zantar da ni shi kuma ya ji daga ni lokacin da ban manta ni kuma a lokacin na ji daga wajen baba na daga abu barera saboda amana da adalci na haka dole a jinjina wa malaman hadisi ba don su da na addinin nan bai kawo mana ba domin ko qur'anin nan sai da isnadi ya tabbata domin ibn al-jazari a cikin muqaddimar sa yake faɗar fa'ida da sharafan karɓar riwaya ta alqur'ani da wa kullu ma wafaqa wajha nahawi wa kana lirrasm ihtimal yahwi wa sahha isnadan huwa alqur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan dole sai qur'an ko aya ce an ce an karanta da kaza sai an ci to ina isnadin sai an kawo shi ciryan ciryan an ga ya kai har zuwa ga annabi sallallahu alaihi cewa manzo Allah ya karanta a haka sannan sai a karba ubangiji ya ce wa idan kuntum in za ku faɗa to ku adalci walau kana za kurba ko da ko wanda za a faɗi maganar a kansa ko shaida za kurba makusancin ku na'am wa bi bi ahdillahi a sa'annan ku cika alƙawarin Allah subhanahu wata'ala wanda kuka ɗauka tsakaninku da ubangiji ahdillah na farko shine alƙawarin da kuka yi da ubangiji tun a farko akan cewa za ku bauta masa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul a'raf wa idza rabbuka min bani alkawari na 'yan adam gaba ɗaya tun suna tsatsayin su ka tun kafin a haife mu tun kafin a san za a halitta iyayen iyayen mu tun a lokacin muna cikin tsatsar annaba Allah ya tara rayukan mu gaba ɗaya ya alkawari wa ashhadahum ala anfusihim Allah kuma ya sa mu zama shaida akan abin da zai zo a gaba. Allah Allah ya ce ya ku ɗanar rayuka da zan halitta ba ni ne ubangijin ku ba. A'a ubangiji kai ne ubangijin mu mashi. Suka ce mun shaida dama Allah ne ya ce ku zama shaida ne. Sai Allah ya ce. kada ku zo min ranar alkiyama kuma ku ce ai ya manta sanda aka yi alƙawarin nan da ni aw taqulu inna ma kuma ku zo ku ce ayyuwa ubangiji na karshe ne mu an haife mu a gidan shirka ne mun ga ana yi sai muka yi wa kunna ruwiyatan mu muka ga ana yi mu ma kai abinda akan abinda saboda abinda kakannin mu lalatattu suka yi wa kamalika nufassilu ayati wa la'allahum yarji'un Allah ya kama haka da yake bayanin ayoyi daki daki domin in sun ji su dawo kan tafarki wannan ahadin lahi na farko kenan sannan ahadin lahi na biyu shine aiki ga dukkan shar'o'insa da dokokinsa Wani shi ma shiga cikin ahadin lahi sa'annan kuma ahadin lahi rantsuwa da kuka yi kuka sa Allah a ciki wallahi ka cika wannan rantsuwar taka sai dai ta saba wa Allah ne to ka bari ka yi kafara in kuma ka san kayi ka kuskure to lallai ka yi kafara sannan ahadin lahi kuma duk da haka wasiyar da Allah ya yi a cikin wannan aya wannan ayar da suka taho a baya to ku cika domin akan kira wasiyar suna al'ahad sanan wa bi ahdillahi aw alqawlin da kuka kalli girman Allah kuka kulla tsakanin ku da yan uwan ku cika shi Allah ya ce zalikum wasakum to kamar waɗannan abubuwan da Allah ya karanto muku su ne Allah ya ce muku wasiya su yake umarta ku yake karfafa yake karfafa umarni a gare ku la'allakum tadhakkarun domin in kuka ba za ku azantu ko kuma karfafa wanda yake muku da wasiyar da yake muku za ku azantu ku daina abin da kuka kasance kuna aikatawa na fattabi'uhu mustaqiman wanda yake a tsaye babu karkata tare da shi fattabi'uhu bi masa biyayya wala tattabi'u subula kada ku gura kowar tafarkai da ɗariƙoƙi da hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku da tafarki na Allah ta zalikum wasaqu bi wannan shine abin da Allah yake muku wasiya da shi la'allakum tattaquna domin in kuka wasiyar da Allah yake uku. to za ku samu takawa sai ku yi abin da Allah ya shigar da ku aljanna imam qurtubi Allah ya kansa da rahama yace hadhihi ayatun azimatun ababaha ala ma taqaddama wannan aya babbar aya ce Allah ya tura ta akan abin da ya gabata na wasiya fa innahu lamma naha wa amara lokacin da ya hani ya umarni hazzarahuna an ittiba'i ghairi sabilihi sai ya tsawatar akan kada wani tafarki wanda ba nasa ba fa amara biha bi ittiba'i tariqihi ala ma bayyanahu bil ahadith sahihati wal aqawil salaf wa aqawil salaf wato anan sai ubangiji sai ubangiji ya umarci manzo Allah sama ya umarni a ciki ta hanyar abu dariƙar annabi sallallahu alaihi wasallama alama wato alama nubayyinuhu bil ahadith sahiha kamar yadda zamu yi bayani da hadisai ingantattu wa qawil salaf da kuma maganganun salaf to sai suka gaba da wata magana ta nahau amma sai tsallake sai kawo hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi wanda abu wadi ya rawaito da gare shi shaqiqu bin salam yace daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi yace khabba lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmul khabba wata rana muna zama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wani layi ثم قال سيما الله صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله kun ga layin nan da zana dubu kamar haka tafarkin Allah yake ثم خط خطوطا عن wa hututan an يساره sai kuma ya je dama da wannan layin sai ya jawo in su kananan layuka hagu da shi ma sai ya jawo su kananan layuka kafin makala sai manzo Allah ya ce hadihi subul wa'annan hanyoyin da kuka gana a dama da hauni to su ma waɗansu hanyoyi ne ala kulli sabilin min ha shaytanun yad'u ilayha wata dalika duk wani hanya wata hanya da ka gani daga cikin hanyoyin nan akwai shaytan da ya tsaya yake kiran mutane su bi ta ثم قرأ هذه الآية فمن سيما الله صلى الله عليه وسلم إكرمت وأن الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تنهنا من سوى دكا ومن تفركي دبا النبي جابور ba? to wannan tafarkin zuwa bata ne kuma shekan ne yake kira mutane zuwa gare shi domin ya karkatar da mutane ya sa su bar tafarkin Allah domin shi annabi sallallahu alaihi shine shugaban tarihi amma shi ba an umarce shi da ya bi tafarkin ragowar annabawa da Allah zai sa shi shara'a kun min shara'a tsari na shari'a ya kuma bin addini mai shari'a ya kuma addinin Allah ya sanya ku ka'idoji a wannan addinin naku ba ku ne kuke sa wa kanku ba kuma wannan addinin naku da ɗaɗɗe ne daɗewarsa ma ya sa addinin ya kunshi ma wasa bihi duk abin da ke cikin addinin nan na tauhidi da kaɗaita Allah da bauta da ibada an wa annabi nuhu wasiya da shi Allah ya ce kuma sannan abinda muka yi maka wahayi da shi muka yi maka wahayi zuwa gare shi na addini shi ne abinda muka yi maka wasu da shi wa ma wasaina bihi ibrahim sannan kuma shi ne abinda muka yi wa annabi ibrahim wasiya da shi wa musa wa isa isa dan wala ta tafarrud bi ba a ayat ku rabu ba wani ya ce shi dan ɗari ka ka ne wani ya ce shi dan tabarkin kaza ne wani ya ce shi dan tabarkin kaza ne dole ne ku tsaya kan tafarki ɗaya ko ɗan tafarki ɗaya ko ɗan kuma shine wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi wannan hadisin abu dawud da bayani da imam ahmad da wasu su ne suka rawaito wanda magana mafi inganci a ne wanda yake ainihi a ingantacce to yaya tafarkin Allah yake a miƙe shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da Imam Ahmad a cikin Musnad a manzala sallama yake cewa ma amartukum bihi dukkan abin da na ce muku ku yi fa to ku karɓa abin nan ku shi wa ma nahaytukum anhu fashtanibu ko manta hawan abin da na ce kar yi kuma to ku nisance shi kaga ana an gaya maka wanne ne tafarkin Allah madaidaicin kenan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai wanda yace maka kar yi kuma to ka bari haka zalika ya tabbata a cikin as-sunan al-arba' illa an-nasa'i hadisin al-irbad ibn sari ya wanda da Allah ya musu wa'azi wa'azi mun sha mai hadisin nan a cikin maza ce alaikum bis sunnati to kun ji inda ahli sunna suka fito kenan dan wani zai ce to ai ahli sunna ita ma dariqa ce dariqa salafiyya wanda ya ce dariqa salafiyya kariya yake ita ai dariqa afwan ita as-salafiyya ko as-sunna ai ba dariqa ba ce ta yaya zama ba dariqa ba saboda ita sifa ce ba ba milla ba ce ba nihila ba ce ita kuma dariqa tana da doctrines hmm. tana da ka'idoji kuma ita ce kamar taguwar da suke zaton in sun hau za ta kai su jirgin. kuma suna a wajen yin dariƙa yana da muhimmanci ɗan ƙadiriya ba faɗancin jami'a ba kuma akwai bambanci in ka ji inda ake yada magana tsakanin su kowa yana ganin shehin su shi wannan yana yaban shewa abdulkadir jilani tunda shine jagoran ɗariƙar ƙadiriya in an tashi sai a ce shi ne wani da duk duniya ba ka sa ya ce abun falala kai ne makamarsu abun madadi kai ne mashayarsu abun menene kai ne in sai sai dan dukkan su ba wanda ya azumi yana jinjiri sai kai shi a ku ji ba shi shehun mu dan saboda karama watan azumi duk sanda ya kama ma'ana sanda azumi aka soma baya cin abinci ko da noma bai shan nono ko ruwa sai lokacin fitiri tun yana cikin to abin da ke sai yana maka in ka fita sa to ka dace wancan kuma shi kuma yana da na ya ce a'a ya ce kasuwa akwai miki dole shefin yanki nan gani nan bari dole a gani wutiyar rakuni kam ai lalle ta yi nesa ka je ka yi tunani to kowa sai ka ga yaban nasa yake sabanin salafiyya sunna ita yanzu ahli sunna ba ruwansa wani ya ce shi dan zana ne wani dan nije da ce maka shi dan us sunna ne wani kuma ya ce maka shi dan us sunna ne wani kuma ya ce maka shi dan us sunna ne a sudan yake abinda muke so kawai da shin kana aiki da hadisai daidai kai wallahi ko ta zaka kai dan kadiriya ne ko dan tijaniya mu wannan ba shi ne a gaban mu ba me mafhumin abin da kake yi sallar ka irin wacce annabi ya koyar ce yanzu misali na turki na rabani dan izala ya ma san da wata izala shek bin ba dan izala ne ba su san wata izala ba amma mu abin da muke ɗauka shi ne mun gani a cikin maganganun su yawanci suna karkata ne zuwa ga abin da Allah da manzansa suka ce kuma inda suka yi kuskure ba gwamnati za a wannan gaskiya wannan wannan ba kuskure ka duba ka ga tsakanin shekul albani da shekin ba akan matsalar dago hannu in an dago in an yi rukuku mm. an ce sami Allahu liman hamida shin a mayar da hannu ko kuma a a a saki haka kowa ya kokari yake tabbatar da abin da shi ya fahimta a sunnar annabi sai wanda ce manzon Allah ya kaza manzon Allah ya ce in aka kalli kaza aka hada da faɗin annabi sama wannan yake sunna amma su kuma ya ɗariƙa ba haka suke ba abin da ake so shine ga ga wuri ga wani tafarki waye ba da tafarkin asalin sai yana cikewa ne zuwa ga malam wani shi kuma yawanci babban abin da aka dogara da shi shine kaunarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi kyawun abin da zaka ci, to kauna zuwa ga amin sama abu ne mai kyau mai muhimmanci amma ba shine yake kawo addini sai mu ce to Allah ya saka maka da alkhairi duk wanda yake kauna annabi sallama ya dau wani mataki na imani da addini amma manzo Allah sallama ya ce mana a cikin hadisin na Aisha man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kawo wani abu sabo a cikin addinin nan namu ma laysa minhu fa huwa raddu sannan shi kuwa mutumin man amila amalan laysa alayhi amruna wanda ya aikata aiki ko wani irin aiki ne fa huwa raddu za a mai masa aiki dan ce to ba ba za mu zabi malamin ka mutumin kirki ne wata kila an karanta tarihinsa Allah ya masa albarka amma anan in shi yace abin a bi shi to yayi kuskure waye ne ba zai kuskure ba imam malik yace kullun yukhadhu min qawlihi wa yurdu illa sahiba hadha al-khabar duk wanda ka gani a duniya zai iya faɗa a karba in ya dace da Allah da na manzon Allah tunda kan sai na abubakar zuwa ƙasa kuma za a iya mayar masa da maganarsa in ta saba wa Allah da manzonsa illa sahiba hadha al-khabar wannan na cikin kabarin sai nuna kabarin annabi shi kadai ne ake mai makauniyar biyayya amma wani malami da ka sani ko da sahabi ne in dai har ya faɗa abin da yake akwai kuskure a ciki kuma an samu sahabban da suka bada fatawa ba daidai ba su da junansu aka samu sahabban suka gyara musu abin da da wahala ya yi ba wai saboda ya zama mustahil ba da wuya wani ya zo bayan sahabbai ya kuma iya cin gyaran sahabbai sai dai in ya ci gyaran su da su kansu misali ya ce to maganar da ibn abbas ya faɗa sai na umar ya faɗi hannunsa. to kaga ya ɗauko wannan ya haɗa ta da wannan ya ce to kuma shi ma sai na umar ba za a kalli girman da halifancinsa ba sai a ce kuma maganarsa ta fi dacewa da qur'ani da sunna kuma jumhur na sahabbai sun fi karkata zuwa gare ta to mun san da wahala jumhur nan su karkata kuma a ce ba ita ce daidai ba to da sauran bayanai da za mu yi su insha Allah karatun mu na gaba da jibi kenan abin da muka faɗa dai Allah ba mu sa. wanda muka yi kuskure kuma Allah ba mu ziyaye mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, الحمد لله الحمد لله أقول الله سبحانه وتعالى وأنت حبيب وصى رحمة وصى وزكي وصى ياسى ما لم تموت بعدا بعد يقول التسليم فلا يعلم رمز الله وكرمه سؤال الشيخ الله تعالى

ba mu shawara mu zo da wuri saboda insha Allah ta'ala da mu fara da wuri insha Allah ta'ala shi ne wato shi lancin na marayu da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da ya ɗauke bayan haka yau da ranar mun للحسنيات kuma DC wanda aka kawo mutum ne wanda daga Imo State a da yayin musulunci amma yanzu kuma baya musulunci amma kuma ya ce shi yana gaya mana saboda musancewa shi ba ne dole mu san cewa muna iya ba kuma ya ba wani shawara mai kyau cewa da ya ya suna zuwa musulmi idan suka kawo abinci ko wasu ba haka addinin musulunci ya ba. idan an kawo a ɗan ware wani a ce a kai ma da kristan ronis su ma su dandana ga abin da sun ji kawo wannan ma ya faɗi ka musu addinin musulunci to hakan kamar yadda muka gaya mana ba mu gani sai ko prison yana cewa masu zuwa kayayyakin abinci ko abu na magancewa da mu iya ba da shi alhamdulillah dai yan kuma da suke farzanta su yi kokari sun kawo mana kafar da manja mana ranar koyar kwakwalita guda biyu kuma da wai sun cuma sun kuma su haka a leda kuma da shinkafa kuma mabudin ya haka muke so Allah ta'ala ya samu dace batun shi launci duk wanda muka aika da wanda ma dukkan mu gaba daya muka aike mu kar mu ga cewa wanda ba su wannan cikin invitation ka da sauransu ai mu ya wani wannan da all of us are important gaba daya mu ga ce launches ko launches da ya ga launches in fact ina ma gaba daya mu ma zama great great great cikin launches gaba daya Allah ta'ala ya Allah shi wa ta'ala muslimu ya samu da ake sha ba saboda yadda lokaci ya na nake tambaya da yadda da ya kamata ne. Abubuwa da ke za a zo da suka da ke yi ma kuma wani su ba da ba ka da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma da wani kuma

domin ya kasance mai yin abu amma ba da yau da dawa ba sai na kan ba da kilo goma a kan sha biyar saboda kuma akan samu ɗan juwa-juwa wanda za su zama na alaƙi ba ni naira goma ba na ashirin sai su taɓa wasan biyar su zai musu da kashi to ma da yaya wannan Alhamdulillah wannan kuskure ne ne tambaya a cikin neman sani wannan kuskure ne domin mun kafa kawa da wasu nasu ashiya ya za a yi kafa wa wasu ka ba wasu bai halatta ba ka ɗauke wani ka ba wani wajibi ne masu awo su ji tsoron Allah musamman a yau hanyoyin awo sun sha babban akwai gidan mai kowa ya san da ake yanzu a gidan mai iri irin in za su yi gidan mai sai amma zaunar da kai an ba ka shawara to ga yadda ake yin ta dan ba kai haka ba yanayin ƙasa ne kai ma zalunta ka aka ci wace an zalunce ka ka zalunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da hadisi ya tabbata sun sai muslim hadisin abu huraira za su ma ce da sahabbai madadin kun san waye matsiyaci saboda al-mukhlisu bina man la dinara lahu wa la mata wanda ba shi da kuɗi mana ba shi da jari ba shi da kadara shi ne mafiyaci ai wannan shi ne in kana neman talaka mafiyaci ka same shi yana da ta al-mukhlisu man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa zakah ah shi ne da zuwa al-qiyama da shi yayi sallah yayi zakka da sadaka kaza kaza kaza wa ya ce kan zalama hada sai dai kuma ya zo ya zalunci wani wa akala lahma hada ya ci naman wani wa akala mala hada ya ci dukiyar wani wa safaka dama ya ci da jinin wani manzo Allah ce fa yuqa hada a cikin ladan a bawa wannan wa hada wannan ma a shi fa in kan ya gaba ya kare min kabla an yuqda alayhi gashi kuma ba a gama sakamako ba shi za ka ce day of accountability to ukhida min sayyi'ati sai a yi musu da mansu ba su rika a gani ba su rika bin na sai a tura masa kuma sai ya shiga mutum kun ga mai yawa ya kayi ka kayi azumi kayi wahala ka kuma sannan ka zo ka shiga wasu kayi an ba ne sai kuma kamata so da ka ji tsoron Allah da Allah a dinga tsaye da ma'auni kuma tsaye da ma'auni shi ke rage da kan shi da muke ciki kuma ko baka sani ba da wanda za ka samu ta haram to inda za ka hakura za ka samu shi ta haram duk abin da kai tura, ma Allah ya masa ne to shi yasa da za ka hakura ba za a gushe ba misali in yau kai mutum ya yi cuta ba zan ce kai ba ba na ba na ce kai da a ce yau mutum zai cuta ya ci kudin gobe to da ya haƙura kafin gobe sai Allah ya kawo min sanadin da zai ci kudin ta hanyar halal kawai da ya gazar ma'amuli ya ci ta hanyar haram kuma manzara sassalona a ce duk wani nama a jikin mutum wata tsoka da ta mutu saboda kudin ha to wannan tsokar ta fi dacewa da mutane da komai yanzu ka duba tsoka nan sai ta fito maka ta hanyar haram musamman kuma ta hanyar sauya mutane ko ba za ka taɓa yin arziki da sauya mutane ka auka ka gani ta masu gidajen mai yanzu gidajen mai harkar mai ba ba harkar ce ke. wala wani ya ce ban labarin ya ce harkar mai ya yi gidan mai ko ce gidajen mai Ita wallahi kansa ya kwance lokacin da idan ana kai masa nasiha masu gidajen mai suna cewa in ba ka yi haka ba za ka samu nasara Wala a karo kuma kakanci kuma wasu ne daga ihu ko daga asiya ko daga cross rivers a rivers ai akwai musu ne yawa wani suke zuwa su ba shi shawara abadan mutanen kano yan kano su alhazan kano da suke ba su shawara to ga yadda ake yi in kana so za ka farko ma'aikata za su gyara maka ne shi ne ya yi haka ne don sun da abu yadda kai za ka tsaya ka kasa ka tare ka tabbatar an auka maka nisa kaza a kaza a hari kuma a sha kuɗin da ake matsewa ana ɗan digawa ana janye mutane sannan masu aiki a gidajen waya da masu aiki a banki yanzu masu aiki a banki sun fi kowa cinye wa mutane kuɗi ta wannan hanya yanzu kawai wani manaja musulmi kuma sai ka gan shi abin da kai yana son kuɗi ko wani regional manager ko wani waye manager irin wannan manyan akabi a mutumin ya ne sai kawai mutum ya ce a cikin kwabo biyu daga cikin duniya a kawo mutum ta kai kawai ne kana zaune sai ka ji ala an ce da cikin kwabo da wani abu ka gane nan ne to irin wannan kafin himmar kama ba za ta zuwa ga shi ba to wannan abu da ya ci wallahi ya zai iya kwanciyar kabari ba sai ya wahala a cikin kabari sai kabari ya wahala da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito kada daga wajen sallah hadisin Abu Sa'id bin Khudri sai ya ga sahabbai suna dariya sai ce a ku dinga da kuna tuna mutuwa mai kuɗa jin daɗi ya ta shagarar da ku daga abin da daga kuna yi aksiru zikira hadirin lazzat ku dinga tuna mutuwa mai kuɗa jin daɗi fa innahu ma min yawmin yamutu ala al-qabr domin babu wata rana da za ta fito targibta wa kabari ba sai sai Allah ya ba shi dama ya magana ni da kai duk kabarin da ya magana yau ne mun ba kusa da yake cewa ta ne gidan tsutsa ka ce sha kabari ya karɓa ka tsutsa ta sharɓa yanzu da yanzu ne ka zaɓa in ba fadari da na bula ba to انا بيت baiti duk ne ne انا tsusa ana baiti wahda ne ne gidan kai كأني بك تنحر إلى اللحد وتنذر وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من هناك الجسم موجود ليستأكله الجود إلى أن يكسر الحوت ويمسل عظمك الغم ومن بعد فلا بد من الأرض إذا سد صراط جسره مد إلى النار من فقد من مرشد ضل ومن ذي ذل ذل وكم من عالم ضل وقال الخلق غلطان وهكذا أفهم أحسن كبر يجي أنا بيت الوحدانية لكن كإتكا زي كفرانية لكن كنتي ني لكن كنامي ني لكن مشيدي ني لكن بلاي وذا لا شيء فإذا مات العبد المؤمن رندك متي يا كيبا ومؤمني الله تامنا شيء in an haɗa ka an sa ka wani yaro in ya mutu an gama shi kenan to wallahi duk abin da zai zo baya da mutuwa ya ga mutuwa ba dai sai mutum yana ganin dama dai a dinga ɗauke ransa kuma hadisi ko da hadisi ne ya rauni sosai ta fuskar sinani cewa za su ma ce za ku mutuwa ya fa a soki mutum su goma da takobi ya dinga jin zafin kamar ba akuya sai a ce za a ɗaye maka fatar da daranta to ku mutuwa ya nufin ka wannan to amma abin da mutum zai tarar bayan mutuwar diya mutuwar to in an wanke ka an yi komai an zo an ka za a sa ka a cikin kabarin an ka kafin ba a tafi tun da gidan ka kabari zai fara communication da kai to in kai mu ne ga abin da za Allah ya ce ga cewa ahalan wa sahalan wa ba'a lale lale ma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri wallahi da ma kai ne wanda na fi so a cikin wanda suke tafiya a kai na wa in wulli ta yau tun da yau an haɗa ni da kai a wajen rasuwa kuma wa in wulli ta yau tun da yau ga ni ga ka ba ta tara sa ni to za ka ga abin da zan maka a zala ce fa yusarru lahu fi ni madda ne sai a dinga buɗa mutum a cikin ta iya da zai iya gani a yi masa rani a ɗauki ransa a sa a cikin sun su sai a shiga aljanna da shi a ta kiwo sai ranar da aka tashi alkiyama kuma sai a tafi aljanna sha Allah sannan maza da ma rama al'abdul muje a wata riwaya me da fito masu tauye mutu suna ciki masu cin dukiya haram suna ciki a wata riwaya kawai rama al'abdul fajir tauye mutu fajirci cin dukiya mutane fajirci wai rama al'abdul fajir a wata ruwa idan bawa fasiki ya mutu fasiki shi wanda Allah ya ce ya yi shi kuma ya yi da gangan kuma bai tuba ba to kusa ne kabari yake ce min annabi ya ce ba da mutum ba sai kabari ya ce masa la aslan bi ka wala ba na lalle da kai ba na mara in kunta da abu gaba man yamshi ala zahiri kuma dama kai ne wanda na fi na a duniya kiftawa kai ba na san ganin yace wa ismun li duka da tun da yau aka kawo kai wa salatu tarara san li duka za ka da abin da nan idan Allah a ce ko mutum ne zai aike kai ce ga ga ga ka yi magana za ka ga yadda zan magare ka bane manzo Allah ya ce sai a matse shi a cikin kabari a takura shi hatta taskari da abu da har sai gabobinsa sun haɗu da juna sai kashin sananan ya haɗu da nan abu sai ya ce fa shabba ka bai na asali sai wanda Allah ya haka ya haka tsakanin ya nisa mana ya daga ana blending din tattafe da tumatir da attaru da albasa a haka su haka za a marka da mutum cikin kawai sai maza Allah ya ce wa yusallatu alaihi sab'ina tinnina wannan kasusuwan bauri din mutum sai an haɗe su su zama kamar an cakuɗe su sannan sai a zuro masa manya-manyan tafka tafkar ne su shi mutum zai guda saba'in wannan su taɓa kenan sai maza Allah ya ce lau an da jini nan min hana maka fir'aun a ce musu ne zai ɗattuwa a duniya ma da bakatin ab ma an bakatin ab duniya ba za ta ƙara tsarar da ko da tsiri ɗaya ba miciji ɗaya to yi ɗattuwa ɗaya a cikin ta bari ko wani ji ɗaya kuma wa ya san nau'in amination nawa ya su ta zai dinga yi wa mutum ruwan bala'i a cikin sabarinsa. Allah ya ce ka tan hashu watan dabu su dinga ya kushinta suna zuba maɗaɗi suna har masa hatta yi zai yi irin bisa kwana ko zai aka mai shekara ɗari ɗari Allah ba alam har sai ran da aka tashi an kiyama sai mu zala ce inna sabra rawatun min riyadil jannati wa ufratun min ufarin nira a cikin hadisin da duk da kuma wannan ƙarshen yana cikin sai musulmi ma wannan yana cikin sunan tirmidhi da mustadrak al-hakim da yi bai ba hadisin mu'azzam abu abu yi. to manzo Allah ya ce kabari ko ya zama dausayi fadama da cikin dausayi ko fadama janna ko ya zama rami ce rami wuta to za ka so dan Allah a ce yau kwaban wani ya hana ka kwanciyar kabari masu cinye dukiyar ma'ana a ba ka kuɗin mutane ka hau ka bar na ji a kai malam ka cinye ko a wallahi mutane su tsoron Allah kudin jama'a kai ka taba musu ka ba su kayan su wala ta kasu na ta shi yawo ka shiga cikin awon su ka saka musu ka roƙi Allah ya azurta ka kai ma Allah ya tashi azurta ka wata ta inda zai azurta ka wata kila kuma talaucin shine alkhairi a gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna Allah hadisin Mahmud ibn Labi shi kuma ya karɓo daga ƙasar ta zumin kuma a wasar ruwa kuma mahmud ibn nabid din daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa kuma mahmud ibn nabid daga abdullahi bin mas'ud madara ce inna allaha la yahdi 'abdahu mu'minan min ad-dunya in Allah ya ga dama sai ya kasance bawan sa mu'min ya hana shi duniya ma'ana ya hana shi kuɗi ya hana shi mata masu kyau ya hana shi gidaje ya hana shi abun hawa kama ya hani ahadukum saqimahu min at-ta'am kamar yadda ka san ɗayan ku in yana da patient a asibiti ga abinci delicious one amma sai ya hana shi mazala ta na alaika kuna jin tsoron karka ba shi abincin ya lalata mai jiki an masa operation an ce kar a ba shi abinci to an ba ya san in ya ka ba ka lalace sai Allah ya ki ya baka amma kuma sai ya rike rayuwar taka sai ka rayu lafiya da ba wani taba yunwa wai za ka kashe shi bai cinye abincin da Allah ya ba ya kaddara kuma komai kusa yunwa ce ta kashe shi sai ya mutu saboda ita shi ta imamu shafi ya ce umdiri lulu an sama usardi wa fihi abaru tuqulu tibra ana in ishtu lastu udamu khubzan wa idha nitu lastu udamu kabara sai ni na san dai na rayu da ta gurata ta zan sa a bakara komai talauci na kuma in na mutu ba za a ce yau saboda talauci a rasa kabarin da za a sa يتي وإذا ما بنيت بالعيش يوما فلماذا أظن زيدا وآرا يتي إن جزن سامع كل ذن سيرو تبيتا من دالي أحكمينا إن نبي جيو جموان كو جيو جان كو أبن بي كيوان يتيني ألا كام دعش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته